A bana dai hukumomin yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya sun mai da hankali ne wajen wayar da kan matasa a kan illar shan wasu magungunan kashe ciwon tarin mura fiye da kima da mayin wasu hikimomi da matasan kan yi kuma ya ɓatar da hankalinsu. Shan magunguna irin su balalin, kodin da makoken na matuƙar yin illa ga matasan in ji masanin magunguna kuma shugaban sashen magunguna na ma'aikata ma'aikatar lafiyar jihar Niger Pharmacy Haruna Aliyu. Uh, Koken su benelin with codeine maganin tari da ake sa codeine a ciki ka saba ba za ka iya ba sai kana shan shi kuma daga karshe wannan abun na juya hankalin yara za ka ga samari da yawa yau a kan titi duk saboda wa'annan shaye-shayen da suke yi so abun akwai wayansu kuma suna affecting din numfashin mutum daga nan kuma sai ka gani har a karɓa ransu bisa ga dukkan alamu dai wannan rana ta ɗauki hankalin duk wani wanda yake ganin zai iya taka rawa wajen shawo kan wannan wannan lamari domin kuwa sun halarci taron gangamin wayar da kan jama'a da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyin ta shirya gama abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Ni sunana Sani Abdullahi Zakari, ni ne kwamanda na Nigerian Air Force a nan Mina. Kanmu a muna kokarin duka a tallafa eh, yi yakin nan tare da shi shugaban ndla shi yasa kaga da ya kira mu ai mun zo gaba daya kuma shiyoyin mu mu ma muna iya namu karfin mu hana a barikin mu kuma mu hana a wajajen da suke kusa da barikin mu sunana da Abdullahi sakatare na central motor park mina domin me akwai dokoki da muka sa ga direba duk direban da ya sha wani abu mai alama da maye to muna dakatar da shi ne muna kuma withdrawing membership din shi saboda bai yiwa ka dauki fasinja kana cikin wani hali wanda ba halin da kake cikin mai kyau ba Hassan Muhammad da na samu gidan horon yara ya bayyana halin da ya tsinci kansa a lokacin da aka kai shi wannan gida a lokacin da aka kawo ni ba zan ce na san abin da ya kawo ni gidan ba saboda a daure ne ma aka kawo ni wannan gidan me kake sha to e to gaskiya ina shaye sha ina shan wiwi ina shan kodin ina shan sigari to me yasa kake wannan shaye-shaye wallahi kawai abokanan haduwa ne da abokanai na banza kawai shine ya sani wannan harkan to kana jin daɗi in ka sha eh to gaskiya ba wani daɗi. Hukumar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya dai ta ce tana samun nasarar yaƙi da hada-hadar miyagun ƙwayoyin domin kuwa ko a nan jihar Niger hukumar ta ce ta kama sama da mutane sittin a cikin wannan shekara in ji kwamandan hukumar mai kula da jihar Niger Alhaji Abdullahi Abdul. Mun kama mutane za su kai sittin da wani abu. kuma mun kai su kotu uh, sannan kuma a ciki akwai wa'anda mukan ja musu kunne a faɗakar da su a nuna musu illan wannan abin ya danganta ga yadda dai abin ya faru. A yau dai hukumar ta gudanar da jerin gwano a manyan titunan birnin Mina tare da yin wasu tarurrukan wayar da kan jama'a ga ɗalibai a makarantun gaba da firamare da nufin jan kunne game da lamarin shaye-shayen. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau, dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau, Tokar a sha kwaya, tukar a sha kwaya. kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya